والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna cikin muktasar qalil kuma muna shayi ne kalli da jiji na warko muna magana akan abin da ya jana'iza malam ce wa rafu qabrin da kibrin wato an so daga kabarin wato ya sama a hankali kamar saɗa gaban ya kai kamar saɗa ɗai ne awo a musannaman ana mai mai tozo daga kaskan tozon rakuni amma malam ya ce wata da ailan ala haɗi. an fassari mu don wana fa aidan kuma ala karati akan karanci ta sunni yana dozo kenan Yan haka ne ka tare kamata an ka ce ta sau sai a tsaya sai a daidaita Yi ka bai amma dai kada a yi shafi sai mu ta in ba da shi an kamar mutum ba zan kamar su ba a ka kabari irin gina gada aka ta kabari sai a yi jirgi wurin inda aka sa kwalli a ba itace sai zai an zuba kasa kabari bai tudu to bayan haka an so a yi an ka aiki an ka sa abin na haki an ka an ka kabarin ina ina dan takowa wanda a ganin amma kada ki tozo domin su ke akwai illa eh sa ta yi wa hasu qaribin fi talata sannan an so izawa ƙasa makusanci da kabari ba ɗan uwa na jima kuci ba wanda aka kusa kabari ya ƙasa hasu aƙalla dai kada ya zamba su uku ba sai shi ke mun gani ko yana son ka da karatun mu ma Eh. wata haya aku da amin da ahali an so ga waɗanda an a rasuwa waɗanda an makwabta da mutanen alkhairin da tare da waɗannan masu wannan musulba, su da abinci su aika ma iyalansa domin abin da ke ana son abinci ya ji gidan wadda haka ana son wannan kuma musabi to amma da sun in ba saru akan wani abu da an ka hana ba a abu yana abin da suka wanda an ka hana ba sai ka san gari ba wa adamu umti sannan an so rashin zurfin kabari ba a son a gina kabari mai zurfi kwarai saboda kasar da za a yi a kasa ba ta da alkhairi ta sama sama ta yi alkhairi saboda haka ba a son a gina ce zurfi wato kana ganin wasu sun samu da na kasa biyu sun yana jawo jini kwarai kada a kuskura sun jawo ma bawan Allah wa gani mun gani ko wala hadu sannan an so a yi lahadu wato a cikin ƙasa wadda an mai tsauri kada ba ta rubutawa to an so a yi lahadu in an ka gina sai a tsaga sai a kusurwa da kansa wannan lungu bisa da kyau hmm. wa gaga ofidi sannan an so kuma jinkirar da matashi cikin kabari wato an sa cikin lahadin, ko an sa cikin sabko ya zan jinkirai an sa shi ta a sa kira yaran ko ka sa bil ciki sannan kuma sa yi kira na ala aymana wato wajen dama muqabbalan yana mai fuskantar gabas fuskanci alƙibla kada a san yaki ba zai fuskanci alƙibla ba sannan wurin saki shi to ana son mai sa wani cikin kabari ko wanda a kusa da ke bismillah ala kullu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama taqabbalu da na kabul kun kana da karabul misali ya ta wannan abin nan ziki kuma shi ma mutu kare yana aika su ga wani yana yana duba gare wasu durika sun ba. da hada to idan an ka saba ma abin gada mun kafi a shi ya hukunci alƙibla ko shi ke yarda masa to an riki shi wannan janaza an canza in kuli da an saba to da an kace amma da kaga sai ana ne dan an riga an rufe an wace ba aman an kamanta ba a tuna ba sai bayan an kwanjo ba a zo a tuna shi a yakan domin har kuma masu gida kasar kisi rijilaihi kamar inda an kamar da ƙahahunsu inda aka ajiye kai wajen timuwa da rigimtuwa da ɗaukar hankali sai an kai aka to shi ma an yi maza an buɗe kabarin nan an mai da shi daidai amma da hada rasa ya ana wuri waka garki gusulun haka nan kuma kamar inda an kabar wanka ga matashi ko sallah shi ma wasu durika an zo an hidda shi ainihin wanka ainihin sallah wadam ne ma a salamin makabatu kufarin shi ma wasu durika an yi suwa an cire wanda an ka tunguɗe alhali yana musulmi an tunguɗe shi makabatar kakarai kamar yadda an ka taɓa yau cikin kala garin nan ah, irin hisan nan da mutane ke ba ta da kyau wani da ya rasu sai waɗanda a daga suna suna ɗauka suna sai kuma su su suna abin da ko ana an kai shi zai kai shi a daga lebarori zai ka su a ce ga ga yan wasu na gaba da mutum ba da ya yi yi na wajen eh. eh. wajen jini da Ini aku nak nak nak. Allah ya sauka. Illan ya kabta da yuru. To duk ya karanta sai. Gare ka tana zuci. In ba ajin tsoron canzawa sai. Wasadduhu bila bani. Sannan shi kabari yan an ka riga an ka samu da cikin kabari. sakuna ko lahadi to an ɗan kwaba ƙasa an taushe shi da ɗanyen ƙasa yoku amma burki burki kada a ta ta kwabu kwarai daidai wannan wuri in ka duba da tuki tana samun hadisin da yake cewa kada a sa matacce ɗanyen ƙasa wani ta kwafu domin na haka haka nan bai jin kiran sallah bai jin gyara duk wanda Allah wa cika yana ta turmure sai an cika sallah yana ji amma wanda kasar da an kare shi ta kwafu ta samu ruwa bai ko bai jin gyara Kawai ku. To mu zo. tun Sun malauhin to in an ga in ba a samu labuni ba to sai a sa wato lau allona allona suka farawa wanda sai aka an ka labina ji suka bari ana ta tsoron a ta tsoron sai ji suka bari to in ba a samu ba sun makarmudun sannan a sa bulo wannan da ake yi da sumunci ko da ƙasa irin wannan laka sun ma'adu sannan aka kar maka ko wato wani yumbura suka ga kone kone ne suka sai kuma a wadun su shi ma yana da fadin da ake daga na kabari sun eh? Eh, sun maƙasbin sannan a sa ƙasbin fari akwai wasu da suka awa kara bai da kauri amma shi ko guntu gudu da kasan alwai shi ma sai a sai wa sunna turab to ya an tsare aza waɗanda abubuwa an sunnantar da zuba turɗa a wulanin tabutin ta yi daga cikin akwai tana gashi kadai kaga a kenan in an gara sauran ga abubuwa don an samu cikin akwati an samu taɓa babu ko wajaza ga sunan bar'ati inda ka sarki ya halatta mace ta wa yi wanka ga ɗan kamar shekara bakwai babu komi tana iya mai wanka wa rajulin sarabi ake namiji ya halatta shi wanka ga yarinya wata ke mamma ya shekara biyu ko da wata biyu Ah, amma ba a yarda shi wanka da wadda take tana da shekaru da ɗan dama ba domin sa wa maza ƙarfi da nisa wal ma'u musakharu sannan kuma ya halatta a sa ruwa ba uzahi wurin wanka ga matacci wa adamu dalikin bi kasaratil mauta ya halatta a zuzuba ruwa ba sai an shi ya ba saboda yawan matacci da an ce mata suna ga su da yawa to a zuba ruwa kawai kowane dai an san ciwon kaya yi wata kafinin ni malbusin ya halatta awa mutum da kabari da abin da aka jiki ne tura ce wata aka jikinta ko da ko abin da maka ina ya zo hanya ya faɗi ya samu abin nan in ba wa zuba kawai ana yamma da kawai ko da yake wannan surat yana halatta wani sharri jinta domin suna da ake son awa mutum da gabar ita ta jiki ne wanda yake halatta wani ra'ar kai mun yi karatu nan magana cewa ko umar musu yi jima'a ce ko ya karan jiya muna tare awa mu za a ya halatta a yi lakabarin suwa wanda yake yana da rini wanda an kai da zafara ne awa muwarrafi ko ko zuwa wanda an kai rini da muwarras duk abin suwa ma abin nan rina wa hamlu gairi arba'atin ya halatta kuma gadon abin nan gadon gawa wanda an kai wanka waɗanda ba su kai hudu ba su ɗauko shi ba in mutum tsafon gani kawai gani wani kawai gani ko ya halatta waɗanda ba su kai hudu ba su ɗauko shi wa bada'u da ayyana hiyati kuma in za a ɗauka kada a ce a fara ɗauka wajen dama ko wajen hagu ko kaza a'a wal mu'ayyinu mubtadi mai bayyana cewa ga inda aka fara kan bid'a ɗauka ɗaya a kai. Wahurudu mutu jalati ya halattun ta tsohuwa wadda babu bukata ga maza gare ta zuwa rakiyar jana'iza. Wannan don ta ta raki jana'iza wannan babu komi. Oh. Au in lam kusa min hadi siratan ko kuma karamar yarinya. Amma in ba a jin tsoron jikinan maza gare ta. Wato ba ba da abu kenan. Waza ta zuwa ta tsarata, fika abin, kamar ubanta in ka hausa ya zo ga fito ba abu guda da miji ba amni na ciki wa zaujin da mijinta wa mijin da ɗanta wa akhin da ɗan uwanta wa ha, ya halatta ga mai rake janaza kirke ta ga bakin da za a haji ta wa julusu qabla wad'iha ya halatta kuma wanda rake jana'iza ya zauna gabanin a ajiyar jana'iza wa naqalun haka nan ya halatta kuma in mutum ya mutu wani wuri a ciro shi a kawo shi gida a ɗauko daga inda ya mutu a kawo shi gida wannan babu komi ya halatta wato kenan in ya zama ɗan uwa na da buƙatar su ganai ko wasu daga cikin iyali ko kuma ɗauko daga cikin aka inda ya yi maslaha ana ɗauko daga cikin aka shi ne an ka in ya zama birni da an ka wa in min badawi eh, ko da ƙauye na na ya na ga wata magana wurin eh. a ah. amma samun ko ba ko da juzuran inda mauti ya halatta kuka ko mutuwa ta yi wanda ya mutu wa da hu kuma ana kuka bayan mutu ta yi amma da larabin sautin ka daga murya wa ƙaunar ƙabihin da na ƙaunar ƙabihin ba da mummunan magana ba na mutu na lalace wa zama amwatin da kaure ya halatta a tara mata tuga kabari guda saboda ƙunshin wuri ko ko wahala ina da da ko don lalura wawalewar ƙirar al'abdam amma in za a salla wanda an mafi jiki a abin nan jiki alƙibla a san ya yi shi an mai mubashara da alƙibla wanda an mafi jiki kwarai su a wasu salati ko ko wajen salla yalil imama a rajulun wanda an namiji zai shi a kusa da liman shi gaban liman Faɗi bilon sannan a sa yawo jinjiri mai shan mamma ba fa abdu sannan bawa saka fi yin sannan hasi mai bakin zakari ko mai bakin lusayin shi ma ka balika in yaran cikin su akwai wanda a ɗa da bawa akwai ƙarami shi ma za a jeranta ko kasa an jeranta a rajulun faɗin ba abu haka za a yi wadda sin bi ayyuban a kuma ya halatta a cikin nau'i kuma a yi ya sau wato kenan ana miƙanta su wajen dama zuwa ga hagu a sanya ɗa wanda a babba gaban liman ɗa wanda a ƙarami damar liman bawa babba abu ga liman ba wa karami damar liman haka nan dai har zuwa ga sauran nau'uka duka wa ziyaratul qubur bila haddi ya halatta ziyarar abubuwa ba da iyakar kewan lokaci ba ce ranar asabar ko ranar asabar ko abin nan wa ziyaratul qubur o ko ya halu ta to sai mu amma inda da wata karawa hmm. jama'a azumi a lokacin ana ta jama'a ko ko ya ta ko ko